To da aka yi jarbawan yawancinmu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce mu ci ba. To har mun ɗauki ƙaddara mun ce haka Allah ya ƙaddara to kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci suka yi ba ba su aka yi. Jama'a salamu alaikum. da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da binciken rubda cikin da aka yi da tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari da hamsin na sanya kyamarori da kayayyakin tsaro a Najeriya, za mu dakatar da wannan batun har sai zuwa lokacin da aka sake tono wani abin. Yau za mu juya ga wani abu da ya zamo ruwan dare a Najeriya, kuma abin da ke ci ma 'yan arewa da dama to a ƙwarya musamman waɗanda suke aiki ƙarƙashin gwamnatin tarayya a Najeriya. Ashe dai, ba wai a ofishin Speto janar na 'yan sandan Najeriya ko kuma a rundunar 'yan sandan ta Najeriya ce kawai ake nuna bambanci da kyamar 'yan arewa ba. A wata hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya ƙasashen waje ko kuma Najeriya Export Promotion Council a Turanci. Yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ce ta Najeriya, ba ma wai a ɓoye ake yin wannan abun ba. akwai shaida a bayyana kiri-kiri to amma waɗanda ya kamata su ce wani abu ko kuma su yi wani abu sun yi gum ko kuma sun mai da wannan batu kamar ba batu ba. A shekarar da ta shige ta dubu biyu da goma sha biyar, hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ko kuma NEPC a takaice ta gudanar da jarabawa domin yin ƙarin girma ga ma'aikatanta. Hukumar da aka damƙa wa alhakin gudanar da wannan jarabawa ita ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko kuma Center for Management Development ko CMD a takaici wadda take ƙarƙashin ofishin shugaban Najeriya. Jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta CMD shine Mr. JB Muhiya, jami'in cibiyar mai kula da yankin Abuja. Ita kuma hukumar NEPC wadda ta buƙaci a yi wannan jarabawa ga ma'aikatanta tana ƙarƙashin jagorancin wani mutum ne mai suna Mr. Olusegun Awolowo wanda ya fito daga jihar Ogun. Muƙaddashinsa wato darekta mai kula da ofishin babban darekta ɗin sunansa Mr. Muraina Olajide Ibrahim wanda shi kuma ya fito ne daga jihar Ondo. A bayan da aka gudanar da wannan jarabawa, Mr. J.B. Mihiya na cibiyar CMD ya rubuta rahoto a cikin watan Yulin 2015 kan wannan jarabawar ƙarin girma da suka gudanar ma hukumar ta NEPC. Wannan jarabawa a raba ta gida uku. Na farko shine ɓangaren tambayoyi da suke gwada ko mutum yana da ƙwarewa kan mukamin da in an yi masa ƙarin girma zai samu, wanda aka bashi maki hamsin daga cikin ɗari, sai tambayoyi a kan dokokin ayyukan gwamnati waɗanda su kuma suke ɗauke da maki arba'in daga cikin ɗari, saura maki goma da suka rage daga cikin ɗari ɗin kuma za a ba da su ne ga tambayoyin da suke neman gano ko mutum yana da masaniyar harkoki na yau da kullum. Wannan rahoto kansa yana ƙumshe da abubuwa na ban mamaki, dalili shine ƙiri-ƙiri inda aka ce za a ba mutum maki goma ga misali idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai sai ka ga an ninka masa ko kuma an ƙara masa ya samu ashirin ko kuma ya samu goma sha biyar inda ya kamata a ce mutum ya samu maki arba'in idan har ya amsa dukkan tambayoyi daidai sai ka ga an ba mutum fiye da maki arba'in ɗin dukkan waɗanda aka yi ma irin wannan ƙari kuwa kusan akwai abu guda da ya haɗa su dukkan su ‘yan ƙabila ɗaya ce daga cikin ƙabilun Najeriya. Kafin mu yi nisa, mu feɗe wannan magana dalla-dallarta, bari mu faro da jin ta bakin wani mataimakin darakta na hukumar ta NEPC, wanda yana ɗaya daga cikin 'yan arewa su fiye da ashirin waɗanda aka murɗa wannan jarabawa domin kada a yi masu ƙarin girma, wanda kuma ya ce shi bai damu da aji suna ko muryarsa ba domin babu wani babba ɗan arewa babu wani ɗan majalisa babu wata hukumar da ta dace da ba su kai kuka akan wannan abun ba to amma an yi shiru kamar an shuka dusa. To suna na Tijjani Zakari kafin soli. Ina aiki a ma'aikatar mu ta Nigerian Export Promotion Council. Ni ina matsayin mataimakin darakta wato assistant darakta a ma'aikatan. Wato korafin mu ba ni kaɗai ba ne ba mu wajen 25 ne wanda muke da korafi wanda muka rubuta muna neman abi mana hakinmu mun yi jarabawa ne wadda aka yi shekara kusan ma daidai takwas da sauran yan kunna ba a yi mana jarabawa ba sai aka zo aka yi mana da wanda suke sun shekara hudu kenan suka yi aka hada mu da mu da muka shekara takwas da wanda shekara bakwai da wanda ya shekara shida duk sai aka hada aka yi mana guda daya ba a bi maganar seniority ba wannan jaraba ta mece jarabawa ce ta ci gaba wato ta promotion interview to da aka yi jarabawan yawancinmu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce ba mu ci ba to har mun ɗauki kaddara mun ce haka Allah ya kaddara tunda ita rayuwa da ba ko lokaci abubuwa mai kyau da marasa kyau za su iya zo maka to kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci suka yi ba ba su aka yi tun da za ki ga kamar an ce mutum ya tura jarba bisa goma mutum ya akwai wanda ya ci sha bakwai bisa goma wani ya ci ishirin bisa goma wani ya ci sha hudu bisa goma sai muka ga cewa ah, to wannan takarda da aka zo aka kama kuma ita ce wadda su wannan wata ma'aikata cmd su ne suka suka wannan jarba to sai muka cewa a'a to ashe abin da akwai zalunci a ciki to shine sai muka rubuta muna neman hakkinmu mun kai eh, eh, ita head of service mun kai civil service commission mun kai eh, house of reps da senate da sauran ma'aikatu kamar su federal character da dai sauransu saboda a bi mana hakkinmu shekarunka nawa akan wannan mukami naka yau shekara ta takwas kenan akan wannan mukami na na aston director tun 2008 ko da yake an zo an kama wata takarda daga baya aka ce a'a ban cancanta ba 2008 sai dai 2009 saboda takarda ta ta uh, masters da ke a hannunsu ya nuna cewa na karbi certificate din a 2008 shi daga january to amma wai kamata ya ce na karbe shi ɗaya ga january shine zai qualifying dina ya zama to cewa lokacin ne za a yi mun abu na ko kuma ni ba ma 2008 eh, din ma na gama ba tun 2006 na gama ban da ya samu karɓar takardar ne sai 2008 to da aka zo aka ce ban ba sai 2011 na je zan zauna aka ce baka cancanta ba za ka yi ba sai 2012 2012 ba a kira mu ba 2013 an ba mu kuɗin mota da kuɗin kwanan gida za mu zo sai muka zo sai aka kimana sai aka yi ma wasu aka ce mu babu board wadda za ta yi mana amma kuma sai aka yi wanda za su zo su same mu a san director su sai aka yi musu suka zo suka same mu to shine muka sake tafiya da su shine aka zo aka sake yi wanda suka zo suka same mu wannan lokacin su kuma aka sake sai aka ce sun ci mu mu ci ba a dokance misali ma'aikacin gwamnati shekara nawa ya kamata yi akan mukami daya kafin a ƙara masa girma wato a dokance wanda ke mataki na daya zuwa na goma sha hudu shekara uku suke yi a mataki kafin a ƙara musu girma wanda ke daga mataki na sha hudu zuwa na sha biyar zuwa sha shida sha bakwai zuwa darakta wato daga chief zuwa assistant darakta daga assistant darakta zuwa uh, deputy darakta daga nan zuwa darakta shekara hurhudu ne ake yi to idan ka shekara hudu ka cancanta za a yi maka jarabawa in ka ci in kuma akwai abin da ake kira vacancy akwai gurbi to za a baka in kuma ba gurbi to sai a ce maka babu sai gashi kai ka shekara takwas sai gashi na shekara takwas na shekara takwas na na farko zan zauna aka hana ni na biyu aka ban kuɗi da zan zo in yi jarbawan nazo zo ita ma aka hana mu dukan mu ma waɗanda muka cancanta a lokacin sai na bayan mu aka ce su za su suka yi suka kamo mu daga nan ba a sake yi ba sai wannan shekarar ta wadda ta wuce 2015 kuma shi ne muka yi tare da su sai kuma aka ce su dinnan da bayan da su suka same mu sun ci mu mu ci ba kuma abin yadda shi ne sai daga baya sai muka samu wani yaro wanda akwai dan uwan shi muna aiki tare da shi ya ga cewa a'a shi ma wan shiga shi nan yana ofis din mu kuma ya ga takardunan akwai zalunci sai ya kira ya ce mishi ka zo in baku takardu ku gani ga abin da fa ya faru an zalunce ku ku je ku bi hakinku. ku ya dauka ya mu ya ce to amma dai ku je ku yi kada ku ce ma ni na baku a lokacin da ya ba mu saboda kada su zo su yi mishi wani ah, victimization na ma'aikaci sai muka ce to mun gode muka dauki takarda muka je muka duba da cost din da suka bamu kai daidai yake da ita wannan takarda da aka bamu daga CMD muka samu shugabaru muka ce kun ga akwai kuskure a je a gyara suka ce a su ba za su gyara ba su ba su wani kuskure da aka yi muka ce tun babu wani kuskure mu za mu bi hakkin mu suka ce mu je da inda za mu je mu bi hakkin namu to shine yanzu muka jajje inda muke ganin za a yi mana za a taimake mu a bi wani hakkin mu muka kai wannan korafi Masu sauraro a shirinmu na gaba za ku ji sunayen 'yan lelen da shugabannin wani hukuma ta NEPC suka ɗauko daga cikin 'yan ƙabilarsu suka ƙara musu yawan maki a rubuce a cikin jarabawar da suka yi sannan suka ƙara musu girma. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu kasance lafiya.